Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Laraba 24 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labarai. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin munanan harharan da aka kai a Sri Lanka waɗanda ta ce na martani ne za a ji karin bayani. Wata sabuwar muhawara ta kaure a Amurka akan saka tambayar sanin asalin ƙasar mutum a jerin tambayoyin da za a amsa a shirin kidayar jama'a da kasar za ta yi a baɗi hukumar zaɓe a masar ta ce masu son a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin bawul sun yi nasara abin da zai baiwa shugaba al-sisi damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030 To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa majalisar manoman Najeriya ta fara wani babban taro a birnin Umu Ahiya na jihar Abia. Za a ji wani rahoto kuma na musamman kan matsalar yaƙi da ta'addanci a ƙasar Burkina Faso. Akwai mu kuma tafa da wani wata hira da gwamna Muhammad Abdullahi Abakar na jihar Bauchi kan wasu batutuwa. Sannan kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda ana tafa da shirin ta na dimokuraɗiyya a yau. amma da farko sai an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta ɗauki alhakin munanan har-haren da aka kai a Sri Lanka a ranar Easter, inda ta ayyana cewa martani ne kan ƙasashen da suka haɗa kai suka yi galaba a kanta a ƙasar Siriya a watan da ya gabata, wato ƙasar da ta yi ayyana a matsayin ta wasu zarwa da kungiyar ta fitar a hukumance ta ce maharanta bakwai ne suka auna mujami'un da otel-otel inda mutane daga kasashen da suka yi galaba a kanta suke ciki kamar da kungiyar nan da ake kira site mai tattara bayanan sirri ta fassara mafi aksarin mutanen da suka mutu 'yan kasar ta sri lanka ne amma jami'ai sun ce akalla mutum 38 'yan kasashen waje ne waɗanda suka fito daga birtaniya australia turkiya denmark holland india china da kuma amurka a jiya talata firayim ministan kasar ta sri lanka ranil wickremesinghe ya ce mai yiwa har-haren na da alaka da kungiyar ta isis we certainly the security apparatus of the view ya ce lallai jami'an tsaronmu sun ce akwai hannun wasu kungiyoyin kasashen waje kuma wasu hujjoji sun nuna hakan saboda haka idan kungiyar ta is ta ɗauki alakin hare-haren to za mu bibiyi lamarin a haka harharen na sri lanka sun yi sanadin mutuwar mutum sama da ɗari uku kana wasu ɗari 500 sun jikkata alkalan kotun kolin amurka masu ra'ayin mazan jiya waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba donald trump kan buƙatar da gwamnatinsu ta gabatar na neman a saka tambayar neman sanin asalin ƙasar mutum a cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a baɗi duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan buƙata wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na ƙidayar jama'a wanda ake a duk shekaru goma alƙalai biyar da suka fi yawa a kotun mai alƙalai tara sun ranjayi sauran takwarorin aikinsu a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a wato guda inda suka kalubalanci matsayin da marasa ranjayen suka ɗauka wacce ta nuna cewa saka tambaya kan asalin ƙasar da mutum ya fito zai iya sa a hana mutum miliyan shida da dubu ɗari biyar shiga ƙidayar waɗanda mafi akasarinsu hispaniyawa ne tunda dai manyan jami'an wasu jihohin amurka irin su babbar attorney general din birnin new york latisha james suka fara kalubalantar batun saka tambayar ashirin kidayar wanda za a yi a watan afrilun baɗi Fundamentally, the census is a measure use deliver on one of nation's. Ta ce, ina ce makasudin yin kidayar shine a tabbatar da an yi adalci wajen cika mu na ganin kai taimako ga kowa da kowa. wanda shine ginshikin abin da muke alfahari da shi saboda wannan dalili ya zama wajibi a gare mu mu kalubalanci wannan tambaya da za a saka a kidayar jama'a wacce za a yi a shekarar 2020 to sai dai ɗaya daga cikin alkalan kotun chief justice john roberts ya ce samun bayanai kan asalin kasar mutum zai taimaka sosai wajen aiwatar da dokar 'yancin yin zaɓe a amurkan kusan kashi 90 cikin ɗari na al'umma ƙasar masar da suka kaɗa ƙuri'a a zaben raba gaddama kan yawa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul ko akasin haka sun amince da a yi kwaskwarimar wacce za ta wa shugaba abdul fatah al-sisi damar mulkar ƙasar har zuwa shekarar 2030 a jiya talata shugaban hukumar zaben ƙasar alkali lashin ibrahim suleiman lashin ya bayyana sakamakon zaben raba gaddamar wanda a kwashe kwanaki uku ana yi. 27 miliyon ya ce masu kada kuri'a miliyan 27 daga cikin mutum miliyan 62 da suka cancanci yin zaɓe ne suka kada kuri'unsu ko kuma kashi 44 cikin 100 kenan kashi 80 cikin waɗanda suka kada kuri'un sun amince a sauya kundin tsarin mulkin ƙasa jim kaɗan bayan ayyana sakamakon ne shugaba al-sisi ya hau shafinsa na twitter ya miƙa godiyarsa ga al'ummar ƙasar ta masar inda ya kwatanta su a matsayin waɗanda suka farga da irin kalubalen da ke gaban ƙasar sai dai 'yan adawa sun zargi gwamnatin alsisi da tursasa wa mutane su zaɓe ta sannan su zargi gwamnatin da raba kayayyakin abinci da bayar da motocin yin jigilar mutane zuwa rumfunan zaɓe a cewar 'yan adawan yin sauyi ga kundin tsarin mulkin ƙasar zai tauye ta gomashin burin da ya sa aka yi juyin juya halin da ya kifar da gwamnatin tsohon shugaba hosni mubarak a shekarar 2011 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu zanga-zanga a sudan na ci gaba da kiran shugabannin dakarun kasar da su mika mulki ga gwamnatin farar hula bayan da aka hamɓar da gwamnatin umar albashi a ranar 11 ga watan afrilu wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulki ɗaruruwan masu zanga-zanga sun isa birnin khartoum a jirgin ƙasa inda suka ƙara ƙaimin masu boran da ke birnin wajen kira ga shugabannin mulkin sojin na wucin gadi da su sauka zanga-zanga farko ta faro ne daga birnin atibara wacce ta watsu ta mamaye ƙasar har ta kai ga kifar da gwamnatin albashir akalla mutum sama da sittin suka rasa rayukansu shugabanni daga kasashen afirka sun yi wani taron gaggawa a birnin alkahira na masar a jiya talata inda suka tattauna kan shirin gwamnatin sojin ƙasar ta wucin gadi da za ta kwashe shekaru biyu kafin ta miƙa mulki. Wata sabuwar makwacin guguwa da take curewa wuri guda a tekun India na shirin ratsawa ta kasashen Comoros, Mozambique da Tanzania a wannan mako. Wato ƙasa da wata guda bayan da makwacin guguwar Idai ta yi ɗaiɗai da wasu yankunan kudu maso gabashin nahiyar Afirka. Tuni hukumar sa ido kan yanayi ta ƙasar Faransa ta raɗawa sabuwar guguwar suna wato guguwar kenneth wacce a jiya talata bayanai suka nuna cewa tana nisan kilomita 200 da arewacin ƙasar madagascar kuma ta doshi ƙasar ta comoros cibiyar da ke fitar da bayanan gargaɗi kan guguwa a amurka ta ce zuwa daren jiya talata guguwar na tafiyar kilomita 90 cikin sa'a guda sannan za ta karu zuwa tafiyar kilomita 120 cikin sa'a ɗaya. Mahmud Dalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, jiya majalisar manoman Najeriya ta fara wani babban taro a birnin Umu Ahiya na jihar Abia da wakilinmu Alfonso Ukure Uge da cikakken rahoton. Jiya talata ne aka fara taron majalisar noma ta ƙasa karo na arba'in da uku a Umaya babban birnin jihar Abia don inganta noma da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Da yake jawabinsa a dandalin taro na International Conference Center da ke Umaya. Dr. Aminu Babandi, wanda ya wakilci Dr. Muhammad Bello Umar, sakataren dindindin na ma'aikatar noma ta taraya, ya bayyana cewa. We must develop our agriculture through ensuring that we develop programs that will be supported both at state and at the federal level. Ya ce dole ne mu bunƙasa noma ta tabbatar da cewar mun ƙirƙiro shirye-shiryen da za su samu goyon baya a matakan jiha da kuma tarayya. Saboda haka, muna duba wurare guda uku inda za mu fi mayar da hankali. Na ɗaya shi ne ya kamata ko da yaushe mu rika duba shuke-shuke a jihohinmu daban-daban da za su kawo yawaitan abinci da wadata. Na biyu kuma shi ne dole ne mu gano a jihohinmu shuke-shuke masu daraja waɗanda ana iya sayar da su a ƙasashen ketare don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Muna buƙatar mu kaɗaita su, mu bayyana su a wannan taron don ba su goyon baya. Na uku kuma shi ne dole ne mu ƙirƙiro shirye-shiryen da za su inganta rayuwar al'ummarmu. barista dum eleci shine kwamishinan noma na jihar abia ya dai bayyana farin cikinsa a jawabin marhabin lale da ya yi inda ya lura cewa Over the years, government has rolled out initiatives and programs aimed at transforming the nation's agriculture. Ya ce gwamnati ta sha kaddamar da shirye-shirye da zummar inganta noma a duk faɗin ƙasar. ya kamata a tattaro sakamakon waɗannan shirye-shiryen a kuma dube su da kyau don ƙara bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da aiki. Muna hangen zamanin wadata lokacin da amfanin gona za su rika haifarwa gwamnati sama da kashi tamanin na kuɗin shiga. Muna iya cimma wannan burin idan muka kaucewa kurakuran da mu kuma ƙarfafa nasarorin da muka cimma a kwana-kwanan nan. Yanzu dai taron na ci gaba da samun kasancewar manyan ma'aikatan gwamnati. da masana da malaman jami'a da kuma manoma da jigon ƙarfafa dabarun tsarin inganta noma don bunƙasa tattalin arziki. Za kuma kammala wannan taron ne ranar Juma'a mai zuwa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia. Najeriya. Mai fita lazima da girma to ya daina fake da noma. Wannan haka yake kuma a gaida Alphonsus yanzu kuma sai wannan rahoto na musamman kan matsalar yaƙi da ta'addanci a yammacin Afirka. Ga dukkan alamu wani al'amari wanda tuni ma ya munana na daɗa kazancewa a ƙasar Burkina Faso. a wannan watan kawai ma mutane sama da sittin suka mutu a wasu tashe-tashen hankula masu nasaba da kabilanci waɗanda masu tsauran ra'ayin islama ke rurutawa a yunkurinsu na kafa wata daula a yankin sahel wakiliyar muryar amurka a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon kala bab ta shirya wannan rahoton mai kunshe da bayanan da ba a saba ji ba kan yaƙi da ta'addanci a burkina faso inda amurka ke fatan dakarun ƙasar za su iya matsa lamba ma 'yan bindigar a daidai lokacin da amurka ke rage yawan sojojinta a yankin a wannan wagegiyar ƙasa mai yawan ƙura da tuddai a yankin sahel na yammacin afirka ana zafafa yaƙi kan 'yan tawaye masu da'awar musulunci da ke ɗauke da makamai ƙasar burkina faso ta ga hare-hare har sau 230 cikin shekaru uku kawai kuma laftana kanar kanu kulubali ya ce babu alamar wannan tashin hankalin ya kusa kawo ƙarshe. sasecom intoxin ya ce abin da muke yaƙa wanda abu ne da muke gani kulle yaumin tamkar guba ce wannan abin da aka misalta da gubar kuwa jakadan amurka a burkina faso andrew young ya gaya muryar amurka cewa ya yaɗu nan da nan a faɗin ƙasar wadda shekara guda da ta gabata kusan babu wata alamar ta'addanci a cikinta. They're trying to target Ya ce suna ƙoƙarin jirkita kawaicin wannan al'umma wadda ta shafi shekaru dubbai tana zaman lafiya. Akwai musulmi da kirista a gida guda, amma waɗannan 'yan ta'addan na ƙoƙarin su kawo ɓaraka a wannan al'umma mai cike da zaman lafiya, tare kuma da yin zagon ƙasa ga tsarin dimokuraɗiyya. Dama ɓaraka kan ba da 'yan ta'adda damar kutsawa, hakan ya faru a Iraki da Somaliya. yanzu kuma kwamandan sojin amurka na musamman afirka manjo janar ɗin sojin sama marcus hick ya gaya muryar amurka cewa masu da'awar musuluncin na ta kafa tutocinsu a cikin kasar ta burkina faso um, ya ce mun san cewa kungiyar alka'ida na wa yankin sahel din ganin wuri mai matukar muhimmanci a gare ta inda za ta iya kafa daular ta a boye ta kwashe shekara da shekaru tana yi kuma da alamar ta dan samu nasara wanda don haka a cewar hicks ci gaba da atisayen horar da sojojin kasar ta yankin sahel na da matukar muhimmanci sojojin kundumbalar amurka da na sauran kasashe kawayen amurka na koyar da dabarun yaƙi kama daga yadda ake shirya yaƙin zuwa yadda ake mai da martani idan an kawo harin kwantan bauna zuwa kuma yadda ake jinya da kuma kwasar waɗanda suka ji raunuka a fagen daga waɗannan dabarun yaƙi ne da laftana robert compore na rundunar sojin burkina faso ya ce sun taimaka gaya unfortunately we lost two guys or operation. Ya ce abin takaici mun rasa wasu sojojinmu biyu a yayin ɗaukar wasu matakan soji. Da a ce muna da irin waɗannan dabarun a lokacin watakila da mun iya kula da su sosai. Kamar saka musu abin tsaye da jini kafin mu ruga da su asibiti. Ofishin jakadancin Amurka ya saurari koken da aka gabatar inda ya samar da ƙarin kuɗi don taimaka ma ɓangaren tsaron Burkina Faso. To amma a maimakon kawo ƙarin sojojin sai ma daɗa rage yawan sojojinta take yi a Afirka ta yamma. Sojojin Amurka kimanin dubu ɗaya ne za su ci gaba da zama a yankin. Amma kuma Janar Hig ya ce duk da haka har yanzu akwai sojoji isassu da za su iya taimaka ma sojojin ƙasar. Is the United States winning the counter-terror war? here. Ya ce ta wajen haɗin kai a ganina za mu iya canza lamarin. Amma fa wannan zai ɗau lokaci. I would tell you at this time we are not winning. To amma bai bayar da shawara a ƙara rage yawan sojojin na Amurka ba. To wannan kenan yanzu kuma sai a wannan rahoto da wato na hira da aka yi da tsakanin gwamnan Bauchi da Aliyu Mustapha Sokoto lokacin da ya kawo ziyara a nan Amurka wato wannan ci gaba ne na hira da muka fara gabatar muku tun makon da ya gabata. excellency gashi uh, kana nan kana famar sawa bauchi wannan ci gaba gashi kuma duka duka bai fi watanni biyu ya rage maka a mulki ba wato wannan zaben bai hana ka ci gaba da neman ita bauchi abubuwan da take bukata ke na ci gaba ba ko ya eh, ai abin da mutane suke da jahilci a kai shine kundin tsarin mulkin mu na Najeriya ya ɗiba wa gwamna wa'adin shekara hudu ne kuma a inda dokokin mu na Najeriya suke abinda duk kundin tsarin mulki ya ɗiba to babu mahalukin da ya isa karawa ko ragewa saboda haka daga yanzu har ranar ashirin da tara ga watan mayu ni ne gwamnan jihar bauchi mutum da na yi rantsuwa a kan zan yi mutanen jihar bauchi aiki ba zan tsaya ba sai lokacin da na ɗaura gaban mulki na miƙa a hannun wanda zai shigo. to tuna mun ɗauko magana siyasar bauchi da muyi magana tuna mun samu dama da kai ya aka yi eh, ka faɗi a zaben nan na jihar bauchi kana jin wannan abu yana da nasaba da taron dangin da jam'iyyu kamar guda shida suka maka ne eh, kuma kana da niyyar ka kalubalance shi domin naji an ce wasu lauyu kamar hamsin ma sun yi maka tayin su yi maka aiki kyauta domin kare ƙuri'arka. a hakikanin gaskiya ai ban faɗi zaɓe ba in ka duba sakamakon zaɓe ai na ci zaɓe a ƙananan hukumomi goma sha biyar cikin ashirin ƙananan hukumomi uku ne aka je aka yi a ringizan ƙuri'a a dalilin haka ne sa tun da uwar jam'iyya ta yanke shawarar cewa za ta shigar da tara kuma har ta shigar to za mu bi katin wannan abu saboda haka zan taƙaita a jawabin da zan yi akan wannan saboda tuni mun riga mun shigar da wannan ƙara. Um, amma duk da haka da an ce baka da niyyar yi jayayya game da abin daga baya ne aka canja ra'ayi watakila ko don saboda mata kudurin da ita uwar jam'iyya ta dauka ta kasa sa kai da a kalubalanci zaben To sai a biyo mu a shirin mu na hantsi don a ji ansar wannan tambayar da kuma sauran batutuwa. Yanzu kan ga da dauda da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkamu da saduwa a wannan shirin. Sunana Madina Dauda. A yau ma za mu ci gaba ne da batun dambarwar siyasa zaben shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya, inda a makon nan da ya gabata ne jam'iyyar APC mai mulki ta tabbatar da shiyoyin da take son shugabancin majalisar su fito ganin cewa ita ce mai rinjaye a bangaren majalisar dattawa da ta wakilan. A majalisar dattawa ta tabbata cewa shugaban zai fito ne daga shiyar arewa maso gabas, kuma har yanzu jam'iyyar ta ce Ahmed Lawan shine take so. A bangaren wakilai kuma, shiyar kudu maso yamma ce aka ce za ta tsayar da shugaban majalisar wakilai, kuma Femi shi shine wanda jam'iyyar APC ke so. daga dukkan alamu wannan ya dakile kamfen ɗin da 'yan shiyar arewa ta tsakiya ke yi cewa su ne ya kamata su ba da shugaban majalisar wakilai domin ba su taɓa yi ba ana cikin tauye wannan wainar sai ga wata sabuwa daga jihar neja ga rahoton da wakilin sashen hausa mustapha nasir batsari ya labarta mana Bisa ga dukkan alamu fafutukar neman shugabancin Majalisar Dokokin Najeriya ya sa a yanzu haka an raba gari a tsakanin uwar jam'iyyar apc a jihar niger da kuma ɗan majalisar wakilan najeriya mai wakiltar mazaɓar cancaga honorable umar bago da ke neman shugabancin majalisar a wannan karon A wani taron manema labarai dai da jam'iyyar ta APC ta kira Amina ta ce ba ta goyon bayan Honorable Umar Bagon a takarar neman shugabancin majalisar wakilan kamar yadda shugaban APC a jihar Niger injiniya Muhammad Imam ya yi ƙarin bayani. mu fati muna bin abin da National Headquarters suka zata. Mun gan a can baya bijirema pati ba da kawo muna cin gaba ba amma jama akwai dan jihar nan da ke neman wannan mukami yanzu kenan kun raba gari da shi hmm, wannan maganan party ba ma bin magana individual mun party ta zartar mu ba jiha bane ka san ni party ne haka abin yi wannan zama kun gayyato shi honorable bago ganin ga ra'ayinsa shi ma na neman wannan mukami kun tattauna da shi koko to akwai abubuwa da ya faru kuma ba na son sa shi a radio mu dabbata hakan nan akan cewa mu niger state mun goyi bayan party honorable abdullahi mahmud daga ƙananan hukumomin agaye da lafai na ɗaya daga cikin zababbun 'yan majalisar da ke jiran shan rantsuwa da suka halarci wannan taro ga abin da yake cewa dole ya kamata a ce mun biyayya ga jam'iyya mu biyan da ta zo da shi haka amma kun magana da shi bago a shi wannan bago muna magana kun nuna mai baku tare da shi a wannan mukami da yake ne a to wannan kagan zama ne da muka yi yau tare da gwamna da yan fati suka nuna mana ga inda suke so mu dosa To a lokacin da na kira ɗan majalisar wakilan Honorable Umar Bago ta wayar salula domin jin tabakin shi akan wannan matsaya ta APC a jihar Niger sai ya ce hasada ce kawai kuma ga mai rabo taki ce. Wannan maganan ya zo da mamaki kuma tarihi ya nuna cewa irin wannan abun nasara yake bayarwa. hasada bari hana mu abu da zamu yi wa dan Allah ina so ka sani cewa dan Allah a yanzu haka lissafi ya nuna cewa muna sama a wannan takarar babu gudu ba da da baya so mun ga a wurin taron nan akwai zababbun yan majalisa da ba riga an rantsar da su ba su biyar an ce kuma akwai wasu uku su ma sun nuna suna goyon bayan wannan matsaya me zaka ce game da wayannan yan majalisa ai dole su yi biyayya dole su yi magana sun dai jiranci ranar kin dallanci na nan zuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha. Wannan batu na zaben shugaba a majalisar wakilai ya ɗauki wani sabon salo domin sabbin 'yan majalisar wakilan masu jiran gado su 164 sun haɗa kansu a wuri ɗaya a ƙarƙashin jagorancin honorable tunji wanda ya fito daga jihar ondo sannan honorable shehu wan bankoko shine mataimakin shugaban wannan taron sababbin 'yan majalisar wakilan a nan shehu wan bankoko ya yi mani karin haske akan dalilin da ya sa suka yi wannan haɗin kan mu wanda aka zaɓa wanda muka fara zuwa na farko a majalisa mu 164 a ƙarƙashin jam'iyyar all progressive congress apc kenan mu muka zo muka haɗa kan muri ɗaya muka jawo hankalin ko mutanenmu da muke tare da su wanda aka zaɓa da cewa mun san abubuwan da suka ta faru a wancan lokacin na shekara 2015 abubuwan da suka faru wanda ba a so shugaban kasa muhammadu buhari baya bukata hakan an sha wahala jama'an najeriya su ma sun sha wahala kan abubuwan da suka faru muka ce to wannan lokacin ba za mu bari hakan ya faru ba dalili kuma kin san siyasa muna da yawa shi yasa muka ji karfin yin wannan abu mm. su wanda suka dawo yan jam'iyyar apc din kuma ba su da yawa su 60 da wani abu ne to kuma yan pdp su kuma da suke wurin su kuma su 111 to kin ga muna aiki ku ne dai masu rinjaye mu ne masu rinjaye kuma za mu iya juya majalisa yadda muke bukata mm. insha Allah shi yasa muka yi kokari muka kafa wannan dan kware-kware taro da kanmu da kanmu akwai ciyaman wanda ke fito daga Ondo honorable Tunji sai kuma ni mataimakin ciyaman wanda ke rike da arewacin najeriya gaba daya jihohi goma sha tara shehu koko sai kuma akwai reverend shi kuma yana rike da kudancin najeriya to kuma muna da yan majalisu kamar na faɗa miki ɗari da sittin da hudu. to ni ba haɗa da wa'ancan sittin da wani abun kun tashi kusan ɗari biyu da talatin da wani abu. haka yan apc suke a najeriya. Eh, a majalisar wakilai. a majalisar wakilai kenan mm. abun da ke faruwa yanzu kenan. to wannan yana nufin cewa kuna goyon bayan matakin da jam'iyya ta ɗauka ne? a madina kamar kin san abin da ke zuciyata abin da muke ta fafutuka kenan cewa jam'iyyar mai albarka ta apc da shugaban kasa muhammadu buhari duk inda suka sa gaba nan za mu sa gaba niyan mu kenan kuma hakan za mu yi saboda al'ummar mu ta kasa ta amfani mulkin ma buhari na karshe wannan lokacin na shine na ƙarshe to duk abin da ba a yi wancan lokaci abin da muke fata in allah ya da ikonsa hakan zai faru saboda muna rike da karfi muna rike da yawa a majalisar tarayya a najeriya Ba ka ganin kaman 'yan arewa ta tsakiya da ke fafutukan a basu wani abu za a musu rashin adalci a ba maganar rashin adalci a ciki abin da ya sa na ce ba maganar rashin adalci a ciki ba na son na kakkasa abin yadda yake amma in zan baki labarin yadda abin yake a arewa ta yamma wanda ya kunshi jihohi guda bakwai kaduna da jigawa da kebbi da sokoto da zamfara da katsina to mu muka fi kowa yawa mun kai mu kusan 90 da wani abu duka 'yan majalisun amma kuma daga nan shugaban kasa yake daga nan shugaban kasa yake kuma kin ga muna da yawa kware in kuma ki kalli arewa ta tsakiya misali kamar benue ba mu da majalisa ko daya a benue plateau muna da guda biyu kwara muna da su guda takwas niger muna da guda uku sai nasarawa muna da na laraba yana nan su biyu to in kin kalla a arewa ta tsakiya sababbi yan majalisu ba su dai da wani yawa hakan nan in muke kalli kuma arewa ta gabas inda adamawa da borno da yobe da bauchi da gombe da taraba su ma suna da ya su ma kusan su kusan talatin da wani abu ne da kin dai wannan bangaren namu mu muka fi kowa yawa ko mu muke da ragaman mu ja hankalin al'ummar mu ce to ku zo mu muna da ya to ku biyo mu saboda mu samu nasara kasan nan su amfana ga abin da muke son mu insha Allah saboda haka ku in jam'iyya ta ce dan kudu maso yamma ne duk da cewa mataimakin shugaban kasa daga nan yake eh. kuma alƙiblar kudan take alƙiblar nan take duk inda fatin mu shugabannin fati suka ce duk inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce can muke kwanan nan yan kwanaki hudu ko biyar da suka wuce mun yi mutum da shugaban kasa Muhammadu Buhari da da ma'aikatansa kamar sakataren gwamnatin tarayya boss mustapha yana wurin chief staff mashima yana wurin abba kyari party chairman namu comrade adam oshimale yana wurin duka watching committee masu mukamai a jam'iyyar mu mai albarka ta ipi duk suna wurin kuma yan majalisun mu kuma su masu na wurin sun tashi sun faɗi dalilansu mu ko mun amince mun yarda da hakan abin na wanda ya kara bawa shugaban kasa muhammadu buhari ba ina magana da bakin shi bane amma abin da ya faɗa ɗaya daga cikin shekarun da su yan shekarun da suka wuce budget da ya kai saboda a yamma kasan nan aiki gidi ba irin abubuwan da ke faruwa wata bakwai aka aji saboda kawai yana ganin ya ba da dama ku yi abin da kuke so su kuma suka yi abin da suke so to wannan kuma shi kan shi ya yi nadama da abin ya ga cewa kuskure ne to kuma ya ce kada mu kuskura wannan abun ya faru kuma hakan ma za mu yi in Allah da ba za mu hakan ya faru ba yasa muke so mu kafa speaker mu kafa deputy speaker da sauran duka principal officers na majalisa hakan za mu yi kuma da ikon Allah abinda party suka ce mu shi za mu yi sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin wakilin sashin Hausa Mustapha Nasiru Batsari ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya. To a gaishe ke yanzu kuma ga mahud Lalo ya dawo da labaran duniya an fa a takaice. Kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta ɗauki alhakin munanan har-haren da aka kai a Sri Lanka a ranar Easter inda ta ayyana cewa martani ne kan kasashen da suka haɗa kai suka yi galaba a kanta a ƙasar Siriya a watan da ya gabata wato ƙasar da ta ayyana a matsayin daularta. Wata sanarwa da kungiyar ta fitar a hukumance ta ce maharanta bakwai ne suka auna mu da otel-otel inda mutane daga kasashen da suka yi galaba a kanta suke ciki kamar da kungiyar nan da ake kira site mai tattara bayanan sirri ta fassara alkalan kotun kolin amurka masu ra'ayin mazan jiya waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba donald trump kan buƙatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar neman sanin asalin kasan mutum a cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin kidayar jama'a da za a yi a baɗi duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan bukata wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na kidayar jama'a wanda ake yi a duk shekaru goma. Tuman saurare da takatattun labaran muka kawo ƙarshen shirin nan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin Jan Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique.